در الله ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب ku na, wannan taguwar ta Allah ce, ita ce alamar gaskiya ta, ku kyale ta kiwo a faɗin ƙasar Allah, kada ku yi mata kowace irin cuta, da zarar kun soke ta, to nan da nan azaba za ta same ku.